agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 6 agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 26. Abdullahi Isa jama'a barkanmu da sake saduwa da fata an waye gari lafiya ga muhimman kanin labaran duniya na wannan safiya marshal muhammad idris debi itinu shugaban kasar Chad ya kai ziyarar farko a kasar burkina faso a kasar mali kuma za ku cewa tsohon firaministan kasar shugal maiga ya fito inda ya bayyana karara adawarsa da gwamnatin sojan kasar za mu ji cewa halin da ake ciki biyo bayan raɗin raɗin cewa fadar vatican wacce ta tabbatar da rashin lafiyar eh, shugaban ɗarikar katolikan kenan yayin da wata majiya ke cewa papa roma francis ya yi murabus daga wannan mukami sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka sami su musoma da tarayyar najeriya inda akalla mutane sha biyu ne suka mutu a wani hadarin mota da ya abu a hanyar lafai a kai a jihar neja a jiya asabar tare da saka al'umma cikin jimami mummunan hadarin ya afku ne a ƙauyen nami lokacin da wata motar safa mai ɗauke da fasinjoji sha biyar ta yi karo da wata tirela waɗanda suka mutu sun haɗa da mata hudu maza takwas kuma uku daga cikinsu matan sun fito daga gida ɗaya ne a cewar direban motar muhammad baba tirelar ta kutsa cikin motar sani yayin da ta wuce wata motar shaidun gani da ido sun ce direban tirelan ya gudu daga inda lamarin ya faru nan da nan bayan wannan haɗari a tarayya ta najeriya duk da gargadin gwamnatin tarayya da rundunar 'yan sanda an gudanar da zaben ƙananan hukumi a jihar oshun an bayyana cewa gwamna ademola adeleke ya kada kuri'ar sani a mazaba mai lamba tara saba a bugunde karamar hukumar ede ta arewa kamar yadda kamfanin dillancin labaran najeriya nan ya rubuto gwamnan ya isa rumfar zaben ne tare da magoya bayansa da wasu 'yan jam'iyyar pdp adeliki ya yaba da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar kuma bisa yadda aka gudanar da zaben cikin lumana gwamnan ya shawarci al'ummar yankin da kada su kauce wa kada ƙuri'arsu da kuma bayyana ra'ayinsu a kai inda ya buƙaci masu ruwa da tsaki na siyasa da masu kaɗa ƙuri'a da su guji tashin hankali a lokacin zaben da kuma bayan wannan zaɓe kamar yadda aka ji dai shugaban ƙasar chadi marshal muhammad idris debi itino ya gana da takwaransa na burkina faso kaptan ibrahim traore a birnin wagadugu a wata ziyara da ya kai kasa ta burkina faso shugabannin kasashen biyu sun yi nazari kan haɗin gwiwa tsakanin chadi da ƙasar ta burkina faso a wannan rana dai ne aka tattauna batun neman mulki da kuma tsaro shugaban na chadi ya zarci wurin tunawa da margayi thomas sankara kafin halarci bikin buɗe bikin pespaco karo na 29 tsohon firaministan mali shugel mega ya gana da 'yan jaridu a gidan yada labarai na bamako a jiya asabar inda ya sake nanata sukarsa ga gwamnatin mulkin soja wanda ya zarge ta da karya yarjejeniya da gamayar jam'iyyun siyasa da suka taka rawa wajen faduwar tsohuwar gwamnati rikicin da ya barke tsakanin gwamnatin mulkin soja da 'yan siyasa masu neman sauyi da suka hada da suka haɗa kai wajen kawo ƙarshen mulkin da aka yi ya ƙare wannan shine babban sakon shugal mega a ganawarsa ta farko da manema labarai tun bayan korar da aka yi masa a watan nuwamba shekarar bara labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi fadar vatican ta musanta labarin da ke yawo tsawon wani lokaci tun bayan kwantar da paparoma asibiti na cewa ya sauka daga mukaminsa majiya daga fadar ta vatican ta hakikanta cewa tabbas shugaban ɗarikar katolikan na duniya na fama da rashin lafiya kuma yanzu haka taɓarɓarewar yanayinsa ba zai iya bashi damar komawa aiki yanzu kan ba sai dai yana samun kulawa daga likitoci papa francis wanda ke kwance a asibiti tun ranar 14 ga watan fabrairu wannan dai ba labari ne mai gamsarwa ba ganin cewa tun tuni aka fara yaɗa labarin karya cewa papa roma ya murabus daga mukaminsa tun bayan kwantar da shi asibiti kwanaki takwas da suka gabata wannan ce sanarwa ta farko a bangaren da ya shafi kiwon lafiyarsa da ke tayar da hankali game da yanayin lafiyar ta fafaroma francis a yau lahadi ake gudanar da zaɓe a ƙasar jamus wanda ake kyautata zaton zai iya kawo sauyi ga gwamnati mai ci a wannan ƙasa ko a jiya asabar jajibirin babban zaɓen an fuskanci zanga-zanga a babban birnin ƙasar berlin shugaban faransa emmanuel macron ya jaddada aniyarsa na dakile yarjejeniyar kasuwanci tsakanin tare turai da wasu kasashe karkashin wani tsari da aka sani da mercosur wata kafa na wani yanki mai faɗin gaske na kasuwanci cikin 'yanci wanda ya kunshi mutane sama da miliyan 700 a faɗin turai da kasashen da suka hada da argentina brazil paraguay da kuma uruguay macron na mai cewa hakan na barazana ga aikin noma a faransa da gurgunta muhalli da kuma haifar da rashin adalci ga manoman na turai sai mu je ga shirma na gaba